wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canye ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da a ce kurba manja jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari banban. Wani garin da ake kurɓa man gyaɗa zalla. A wani gari sun tashi wasu cin tata. Duk ayyukan sosai ilimin ka kyauta. 'Yan Afirka da ke zaune a ƙasashen ƙetare sun zama masu ba da gudunmawa ga ci gaban tattalin arzikin nahiyar Afirka. ta hanyar aika kuɗi da zuba jari da tallafa iyalai da ma gina ababen more rayuwa. Sai dai a yayin da suke wahalar neman kuɗin suna fuskantar manyan ƙalubale. Kuɗin da za ka aika an ya biya maka bukata mulkin aya zuwa 70% sauran kuma in bai yi ba ma shi ka bar ma Allah domin in za ka zo ka bada labarin ka wani wuri ba kai kaɗai ba ne abin ko ya buga maka kai shi dai ka yi yaso ne shankuri. Ni hakan yake faruwa ma da ni kuma iyayenka ne za su ansa su ce za su yi ma abu amma ba za su yi ba kuma ba da za ka yi ba so ɗaya ba ba so biyu ba ka rasa ma wanda za ka ce wai yau ga ya ma abu A gaba kaɗan za a ji yadda 'yan Afirka ke faɗi tashin neman halal ɗinsu a cikin yanayi mai tsananin gaske. Wai kamar a ce wai soja marmari daga nesa to ita turai haka take wanda bai santa ba ne ba za ki ga yana marmarinta daga nesa amma in ka shigo ta za ka ga yanayinta saboda nan duk ruwan da ake yi ko sanyi balle kin ga ruwa ake hada da sanyi sai ka tashi ka fita aiki ga bacci kuma baya isa in ka hita tun karhe hudu ko karhe biyar kahin ka zo gida karhe hudu ma ya kai na mareci kamin ka samu kai aikin gida ka samu abin da ka ci ka zamna ka ci ka huta kamin ka yi salloli kuma ka ce ka huta zaman tura a kowane Wani To da haka ake iya tara kuɗaɗen da wasansu ke zargin 'yan uwa na almubazzaranci ko yin sama da faɗi da waɗannan kuɗaɗen don amfanin kansu. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramata Garba Baba. wani garin da ake kurba man gyada zalla a wani gari sun tashi masu su duk ayyukan sosai ka kyauta a wani gari rahotanni sun nuna cewa biliyoyin daloli suna koma nahiyar afirka a sakamakon kudaden da 'yan afirka mazauna ƙetare ke tura kasashensu daga cikinsu akwai waɗanda suka yi wa muryar amurka bayani irin faɗi tashin da suke yi kafin samun biyan bukata. Ni sunana Abbas Rabi Muhammad mazaunin ƙasar Faransa. Rayuwar Turai gaskiya ta sha bamban da ta yanayin ta Afirka. Kafin lokacin aiki ma yayi kana gurin. Duk sanyi duk ruwa haka za ka fita ba dama wai ka ce masu wai ko ana ruwa a gurenka ko ana me sannan kuma mutum ma ka gama samun kuɗin naka ka je ka aiki wata ya ƙare za ki ga idan baka da takarda kamar irin ka samu bakin aikin na ma Allah ya sa ka samu baka da takarda za ka ga turawa ma zai baka wahala dole sai ka nemi wani wanda yake da takarda example kin ga kamar ni in zan tura kuɗi da sai na je daga nan gari na da nake sai na hau jirgi na tafi Lyon can zan samu wani na haɗa shi da Allah sai ya bani ma kamar appointment ya ce min ga lokacin da yake lokacin zan zo in tura kuɗin kuma ka je tura kuɗin ma nan ma gurin ma sai ka biya a ƙasashen turai da dama da wuya ka samu aikin da ya dace da iliminka a ƙasa kamar jamus ko faransa duk kuwa da ƙwarewarka idan har baka jin yaren ƙasar to baka da zaɓi face ka yi aikin ƙarfi zalla Malam Sharif Tukur Musa da Hajiya Ayisa Sidiku sun taɓo kaɗan daga cikin tarin ƙalubalen da ake fuskanta ta wannan fannin. Don shekayi wayansu a babban wani lokaci kuma ma baka samu don da dama na san suna da wayansu aikin hannu da suka koyi wanda aiki ne wanda yake mulke shi blue color job ba za ka same shi easy ba an kai sa'a to akwai amma manya-manyan kamfani da yake wani lokaci kaga suna neman wani saboda ma language eh, saboda maganan jamusun lokacin da kai zaka shigo baka da wannan magana don ba ka samu kamfani da yake foreign company zai suka suka settle nan gana kamar ford a saka wani position da yake ko turanci ma kake ji zaka iya in ka zo zaman turai da girman ka ba a karban diploma ɗin da ka kawo sai dai ka yi aikin ƙarhi to aikin ƙarhin nan kana iya yin wani formation amma dai duka dai aiki ne kamar teknik hakan ga aiki dai masu wuya to ga kanan kuma nan ga ƙasan turawa aiki duka suna fara ƙarhe shida ƙarhe hudu ka ta gida kana bisa hanyar zuwa wurin aiki in wuri na da nisa sanyin ga da ƙarhin shi da komi da komi dole ko ka hita ka je neman kuɗi To da dama dai na ci gaba da rayuwa a haka. Wasu na iya shafa shekaru suna aikin tare da tura danginsu kuɗi domin gudanar musu da wasu ayyuka. sai dai ba kasafai ake wanyewa lafiya ba. Sunana Alhassan Salisu wanda aka fi sani da Dadi Ayo mazaunin Stuttgart a nan kasar Germany. Ina muna fuskantar kalubale musamman mu da muke zaune a Turai zaka aminta da mutum ko ka tura mutum kuɗi ya sai maka kadara ko kuma za ku yi wani kasuwanci daga lokacin da ka sake kuɗin ka ya shiga hannunsa kenan kun zo kun fara wasan ɓuya da shi dan gaskiya ni hakan ta faru da ni sunana fatima so gaskiya wannan abun ni akan kaina ma ya faru Ƙalubalen da ma ni nake fuskanta yanzu kenan kamar yanzu nan jamani ba zai yi ka rinka yawan tura kuɗi da takardar ka, sai dai ka samu wanda zai tura maka saboda yawan tura kuɗi takardarka shi ma zai iya haifar ma da matsala so idan ka haɗa kuɗin ka ce ga shi na a siya ma fili ko kuma a fara maka aikin gini so family ɗinka ne za su ansa su ce eh za su za a je a nuna maka fili ko aikin gini na gaibu ba wai na gaskiya ba fa a matsayin naka to ba naka bane ba za a shi kuɗin a je a yi amfani da su kuma ba za a yi ma ba saboda ni ga shi a kaina na gani ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba na gani. Wannan yanayi dai ya ci gaba da haifar da rashin yarda da ma sarewa wasu gwiwar yin wasu abubuwa na ci gaba a ƙasashensu. Sai dai yanzu a ƙoƙarin gano bakin zaren warware waɗannan matsalolin da dama sun koma ga amfani da fasahar zamani abin diddigin ayyukan da suke zuba kuɗaɗensu a gida. Sunana Bashir Sunusi inda ake mai laɗani da Bashir Babba. tabbas ana cin amana amma ba duka aka zamanto aka haɗa aka mutu ɗaya ba amma ƙarshen abin idan son samu ne a ce mutum ya samu dama ya je da kansa ya yi wasu abubuwa su amma abin yana da wahala ga rayuwar turai saboda yanayin za ka samu dokumen ɗinka ba daidai yake ba sai ka yi haƙuri wasu abubuwa da yawa kai ka ba da kuɗinka tura ma kana aiki bilhaƙi kana iya yin ka su amma kuma sai ka zo ka tarar wataran da zaman naka ya ƙare a turai ka koma sai ka zo ka tarar ba haka ba ne so ni dan kunnen da zan yi ga mutanen mu kowa ya riga ya sani idan kana da akawun ɗinka a nan kusa a wayarka ka tura kuɗinka ka rinka ajiyewa wanda za ka wa alheri ka yi kuma wanda ka yarda da shi ɗari bisa ɗari sai ka tura mai sai ya ma aiki musamman yanzu da ake da technology komai zai iya faruwa a gabanka duk da baka nan ya danganta da kwarewar wanda yake maka aikin amma duk da haka mutane sukan sa na jiki jikinsu ko amintattu wasu ko iyaye ko kane da za su musu wannan aikin ba wai shi ma wannan ya kawo da matsala bane akan samu ɗaya biyu amma yakan rage kunci domin ka san wanda ya mori abin da ka tura mishi. haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus.